huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau maganar kenan. masu saurare muna tafa da karin bayani. A yau shirin namu na 'yan Ghana ne za mu leƙa filayenmu na al'adun gargajiya da na girke-girke a ƙasar Ghana. Sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. nan ne kabilu daban-daban suka halarci baje kolin al'adun Hausa a ranar Hausa ta duniya kuma an karanta tarihi yadda aka kafa farkon zangon Hausawa a babban birnin tarayyar Accra na kasar Ghana. Lallai kam haka aka yi wato na kira wakiliyar Hauwa Abdulkarim yan Pioneer domin jan abin da ke faruwa a kasar Ghana sai ta bani labarai masu jan hankali akan yadda aka gudanar da taron. Dalilin da yasa na ce mu kawo wa masu saurare wannan maudu'in domin su ma su kari yadda ni ma na karu dangane da kan kabilar Hausawa. Daga cikin wasannin da aka yi a bikin akwai wasan taure, wasan kwallon kafa na guragu da hawan doki da makada da masu raye-raye. Kin ce makada, aiko kiɗan kamar haka. da kasidu kamar haka. Ina ga shi shiga buzu ga ragumi cikin daji amma ga shi ba ga buzuwa ina zai labarin hawa amma babu ne ta da hanya hanyar ga maza kamar kaura sadauki sarki mai kalin haka sarki zan hore har ya zarumi malamai ke faɗi cikin gari a tajirai ke faɗi cikin gari sai ka gari gidan mu dandani sadaukin sarki mai halin haka na ga gaɗan rami su mai tawakali riga a sakar ma ya hanyar zarumi sadaukin sarki mai halin haka ina jin labarin amma babu ruwan yau arewa ga maza kamar kawa sadaukin sarki mai halin haka shaibu ya wuce kanmu ya wuce idris ya wuce na sa su to zamanin duniya sarki ya hanyar sarki zarumi sabon zango zango don yin gane shi ne To bari mu fara shirin ga mikawa Hawa Abdulkarim Young a filin domin jin yadda aka gudanar da wannan taron a watan jiya. alaikum. To gaskiya Hausawa sun shigo kasar Ghana tun karni na goma sha biyar kamar yadda tarihi ya nuna. Kuma Hausawa sun ba da gudunmuwa sosai wajen ci gabar ƙasar da lokacin karban 'yancin kasar In ji ministan zangon kasar Ghana Ben Abdullah Banda wadda ya zo bikin ranar Hausa a nan birnin Accra Ghana madadin mataimakin shugaban kasar Ghana. Hausawa na da muhimmanci sosai har da yau Hausawa na sa himma a wurin wasar da ilimi da neman haɗin kai jama'a a zonko baki daya saboda haka mataimakin shugaban kasa na horon murika murika dukkan gargajiyar mu sosai musamman yare hausa wanda ya zamanto aka fi sa a duniya baki daya misali a bbc a voa da radio france international ana amfani da yare hausa domin wazarwa da labarai da neman ci gaban duniya tsaro da ci gaba tare suka tafiya ba za mu iya mu samu ci gaba ba idan ba hankali. Hausawa sun kuma kuma ba da gudunmuwa ta hanyar tsaro kazalika hausawa na cikin rundunar soja da aka aika yakin duniya na farko a nan ghana mansur muhammad yunusa sarkin tarihi wanda ya karanta tarihin zango a ghana ya ce bayan dawowa daga yakin duniya an baiwa sarkin zangon wannan lokacin damar daukan matasa aikin soja a anan birnin Ankara kakanmu kakan kakan iyayenmu Malam Idris Naino shine farkon bahaushen da ya kafa zango a birnin Ankara. Shekara alif da ɗari takwas da hamsin yana limanci yana sarauta 1850. Kai magana ka ce lokacin da aka dawo yakin duniya. Eh haka nan ne wannan takarda yana tare da ni da aka dawo yakin duniya sai aka duba muhimmancin Hausawa da Malam Bako a zamanin shine sarkin Hausawa kuma babu wani zango ko ina shehu ga sabon zango sai turawa suka gayyace shi zuwa ga ofisinsu suka ba shi allon girma wanda inda aka kira shi da suna the Hausa chief and people took part in the peace procession. Daukan sojojin saboda wayanda suka tafi yakin duniyan akwai Hausawa a ciki ne yasa ake ba su damar wannan. Eh, eh, daukan soja ake yi akwai hausawa daga ciki farkon sojoji da aka kawo wannan kasa a kira Ghana Gold Coast an zo da su wannan gari 1873 hausawa ne hausawa ne akwai yarbawa cikinsu, akwai sauran kabilu amma hausawa suka fi yawa bayan kuma hausa sun fi yawa kowa a cikinsu, su hausa kowa ke yi shi sa wannan sojojin sai an ka sa musu suna da Glover Hausas. Domin shi wannan komandan su sunan shi Mr. Glover. Isa Hausawa ne suka fi yawa a wannan cikin wannan sojoji wannan aikin soja. Hausawa sun yaɗa zangonni a kowace kauye da ke cikin kowace yanki a duk faɗin ƙasar Ghana. Zango a Ghana ya zama matattara Hausawa kuma babu ƙabilar da ke zama a cikin zango da baya amfani da yaren Hausa. Alhaji Dokta Yunusa Usman Ulman mai baiwa mataimakin shugaban kasar Ghana shawara ya ce. Wato sabon zango ga matattara Hausawa ne. Matattara Hausawa abin nufi kuwa da haka garin da aige da asanci da ba an kare da kwatakwali da kowane kabila kowa ya bude bakinsa yana hausa kasan wannan hausa yake yi. to shi yasa duk wanda ke cikin zango sunan shi bahaushe haka waɗanda an ka gayyato duka sun ka zo kowa sunan shi bahaushe to an zo gaba daya a daraja wato irin ni'iman da allah ya yi ma yare na hausa a wannan rana to dole ne ba za a iya yi a kasar ghana ga baki ɗaya ba sai an danganta da sabon zango ankara domin cibiyar hausawa kenan a cikin ankara to dalili ranar ya zama muhimmi a gare mu kuma yau muna jin kamar wato an ƙara muna wani girma domin ranar ga ya ba mu dama mu gaya ma duniya duka muna kasar ghana kuma addini ya haɗa mu da wasu kabilu ga baki daya to akan haka kuma mun sa baki muna kira shekaru da ya wuce aro-aro ana damu Baton da batun citizenship domin kai kuka ko'ina a ji muna da mu an ka kafa kasar ghana da mu an ka yanka cibiyan ghana to ta kaka yau har wani za shi neman wani abu a ce ba za a yi da shi ba to falin laham muna da gwamnati gwamnatin zamani ya saurari mu ya yi mu yadda da a yi a kawo saukin wannan abu an sa mutane da za su duba wannan magana a daina wulakantar da kowane kabila a cikin ghana isa wannan rana yana da muhimmanci ba mu mu kadai ba ma dukkan wani da an ketaro ne an kado domin kasan da kanta kowa ya ketaro ne to wannan shine gudunmuwanmu kasancewa mu 'ya'yan hausa sai dai an kafa zangon birnin Accra tun shekarar 1845 inda masarautar zangon Accra suka gudanar da bukukuwa don nuna muhimmanci da ci gaba da Hausawa suka samar tun kafin lokacin. Na tattauna da Alhaji Salim Ango, sarkin samarin zangon Ankara. Taro ranar Hausa a zangon kakashin jagoranci mai martaba sarki Hamisu ya yi Bako. Me za ka fi game da wannan taron don na ga ya samu halartar kusan dukkanin sarakan gargajiya da al'adu da ma jami'an gwamnati da sauran. Eh, to babu abin da za mu faɗi sai mu gode da Allah. sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun fara bukukuwa na ainihin kin ranar hausa ta duniya a ƙarƙashin jagoranci mai girma sarki alhaji ya hamsu ba mun fara tun abin da ya kama ranar talata muka zo ranar laraba alhamis juma'a asabar ƙarshen biki shine wanga taro na babban taron ainihin baje kori na batun gargajiya na batun al'adan bahaushe da sauransu wannan shine karshen wato biki idan na fahimci ka an fara wasan kusan kwana hudu kenan a ranar farko har zuwa nan kowace rana wani abu aka yi yauwa na farko ranar laraba mun yi bikin da muke wani program da muka ce mai malam na ino inaugural lecture wato mun gayyace manya mutanen zango da wajen zango ma masu ilimi wayanda suka goge wurin batun tarihi wurin batun al'ada muka tattauna ainihin abubuwan da ke ci mana tuwa koko a mu ya siya sun mu bahaushe da mutanen zango muka kuma gayyato mutanen gwamnati saboda mu ainihin kai kukanmu gare su musamman na abin da ya shafi wurin bahaushe ko dan zango in ya je neman passport ko ghana card ko wani identification haka irin bambanci da ake ma bahaushe na cewa ai ba asali dan ghana ba ne wato wannan ranar laraba shine abin da muka fara tattaunawa mai wannan taro daga islamic university college tare da su muka haɗa kai muka yi wannan taro bayan taron laraba mun yi clean up exercise wato mun tsaftace anguwa kenan matasa an fito manyanmu da yaranmu muka tsaftace anguwa gabaki daya bayan wannan ranar juma'a kuma muka yi wato wasan nan na gargajiya zabuwa ok mun yan wasa masu zabuwa majiya karfi majiya lafiya sun fito nisa da kusa abin da ya kama har gane an samu wayanda suka share sharaka cikin zabuwa eh, ma musamman mutanen Ghana ne gaba ɗayan su. Dukkanin su asali babu wanda ya fito wani kamar Nijar, Najeriya da sauransu. Amma dai a matukan sani na mutane abin da ya kama wayanda suka fito zangon a shama wayanda suka fito zangon Madina, Nima, Newtown, Mamobi, Kaulin, Tudu, Shukura, duka an fito wurare sassa aka zo aka yi wannan wasa. Gwanin ban sha'awa wasan zabuwa gwanin ban sha'awa cikin yadda Ubangiji an yi ne girmamawa da ainihin sarki nan bayan juma'a kuma asabar aka yi wasa na kwallon kafa wato soka gala kenan matasa wurare uh, angwani daban-daban aka yi wannan gasa na kwallon kafa uh, at the end of the day wanda ya ci kofi aka gabatar da su wato ran asabar kenan to karshe dai karshe wannan rana shine karshen buki kamar yadda kika gani kuma in kika lura kin ga kaman matasa a karkashin jagoranci na mun yi wato wasanni na ainihin eh, sarauta na gargajiya na wasan duki Eh, insha Allah wannan shine wasan da muka yi muna kai kawo cikin yardan ubangiji su kuma manya suna fili suna gabatar da abin da ya kamata a duk da cewa na fahimci an yi wannan bikin ne saboda tunawa da ranar hausa a duniya akwai wani sako na musamman a matsayin ka na sarkin matasa da ake so a isarwa al'ummar hausawa eh kuma eh, wato wannan bikin mun gabatar da shi ne da karkashin wato theme ko kuma topic maksudin wannan bikin na wannan shekara shine wai the role of the Hausa people in the political, cultural and socio-economic development of Ghana. Wato irin gudunmuwan da Bahaushe ya bayar wurin ainihin siyasa, wurin gargajiya, wurin ci gaba gaba daya na mutanen Ghana. Wato wai our stories of wato mun duba wannan kuma muka tambayi kan mutu da irin gudunmuwa da muka bayar muna Bahausa ba tun lokacin Gold Coast har aka zo Ghana. Muka auna to da irin bambancin da muke fuskanta. ya dace ko bai dace ba wannan shine abin da muka duba so that's the theme saboda ka nuna an baje kolin al'adu an fara da zabuwa da dai eh, wasan kwallon kafa to kana ganin za a samu tasiri wurin farfado da al'adun hausawa da aka manta da su ina jin wannan shine daman da muke samu wurin farkarwa saboda wurin zabuwan nan yan anguwa mutanen gari sun fito sun duba kuma sun yi murna ya yi tasiri kwarai ya kayatar kuma wurin an yi dafe-dafe na ainihin abincin bahaushe abin da ya kama wani zogala da kayan masa da dambu da abubuwa ya sai dukka an yi kuma mutane sun ci sun abin nan don haka babu babu babu cikin shekara ko baka ga zogala ba ko baka ga dambu ba cikin lokacin bikin hausa ka gani ka tuna kamar bahaushe yana da abinci daban-daban daban masu kayatarwa sai sakonka to uh, alhamdulillah sako na da nake da shi wanda zan bayar musamman ga matasa da kuma musamman da uh, hausawa ko kuma mazauna zango ga baki daya sakon da ke akwai shine kada ka ji jikinka kaman baka zamo cikakken dan Ghana ba mu Hausawa da aka haife mu garin ga da iyayenmu da kakanninmu da dukkan su garin ga aka haife su bamu da wani gari da yake kaman Ghana in ka je Najeriya ko Nijar kai bako ne har wa yau idan haka kada mutum ya ji ya ji rauni jikin shi ya ji wani shakka jikin shi kaman bici kaɗan Ghana ba duk inda za ka je alakanka ko kuma ma'amalanka da hukuma da ko wani ofisi na gwamnati ka yi da alfahari da cewa alfahari na gode sai da kai alfahari da cewa kai bahaushe ne cikakken bahaushe kake dan zango ne kai kuma cikakken dan gane ne kai kada ka ja da baya wannan shine nasiha ko kuma shawara wanda zan ba masu sauraro ko kuma ainihin musamman matasa eh, 'yan zango. Alhaji yaya Hamisu Bako mai martaba sarkin zango Ankara ya ce haɗin kai da ba da ilimi shine zai kai mu gaba. Sai dai ce na gode Allah amma wannan taron jama'a da kika gani sun zo nan ga mun cancanci zango su zo sa suka zo don wanga zango shine zango gane gaba daya yasa duk abin da za a ya kamata kowa ya zo nan. Kabilu nawa kane kake ganin sarautar suna karkashin wannan wannan kabilu da ke nan ga ko inji bai iya kidaya ko shi bai iya kidaya kabilu da ke nan sai dai Allah ai ba ba irin da wanda bai zo ba saboda eh, Hausa dai daga Hausa ba ba irin kabilun da bai zo har sarkin ba ya zo yanzu na kake ganin Hausa ya kai a Ghana Hausa babu inda babu yasa muka haddasa wanga Hausa dai. domin kowanne gari akwai Hausa kuma akwai zango akwai gargadi da za ka yi wa al'umma eh, gargadi ne da zai wa juna shine haɗin kai da ba da ilimi jini zai wa mutane gargadi a kai domin shi zai kai mu gaba. Sarkin makafai ya samu halartar taron da sauran sarakuna ga abin da suka faɗa. Sunana Alhaji Abubakar Idris, sarkin makafin Akara Sabon Zango. Kai ne sarkin makafin duk a kira baki daya? Insha Allah. Makafi nawa ke karkashin Hausawa? To gaskiya makafin da ke gare ni Hausawa suna da yawa. dan yanzu in nake zan hada adadin su to na rage amma dai muna da yawa idan yau makaho ya sako gane wurin wa ake kawo shi idan kawo ya kawo kukan shi wuri na zai zo eh wuri na kamata a ce an kawo shi akwai wani gudunmuwa da kuke samu daga wasu sarakai da manya to gaskiya kuɗin da muke samu wurin sarakai da manya bakin gwargwado ba a cewa ba a samu lalle mo da muke samu in dai ba mai hita mun je mun nemo da kanmu ba to ba wanda zai zo ya kawo mana sai dai mun shiga gari a ni saucin sarkin wanzama na gaci a kasuwa da alwanzan eh yau dai muna farin ciki sosai sosai wanga taro mun ji daɗi sosai Kwarai kuwa Hausa ya ci gaba sosai a Ghana. Hausa kuma ya taka yawan gani a Ghana. Kuma Hausawa 'yan Ghana ne sosai zama 'yan kasa cikin Ghana. Ba baki ba da cikin kasan Ghana. Shi kuwa sarkin guragu ya ce sama da guragu ɗari biyu ke karkashinsa wadda na kasassu guragu da ke karkashinsa sun samu dama ta hanyar wasan kwallon kafa za su tafi ƙasar kanada cikin sabon wata amma ya ce na kasa ba gazawa ba ce. Ni ce taku Hawa afirka yau ne. madalla mun gode malama hauwa da wannan shiri na musamman da kika haɗa mana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau hauwa ba ta nisa ba ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filinmu na kwalama. sauraron sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni hawa Abdulkarim kwaliya zan gabatar na tare da ba mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadiri Ingilishi za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito shito nan da muka yi maganar shi wancan sati salamu alaikum wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh to Hajiya mun sake gayyatan ki shito kuma ya ake yi ko ce shinkafa da wake bar musuma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma dan kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta yi ta jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta she ta sa kanwa madi kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya tafi ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin warai idan ya dauko fasa. she ta ɗibi wato ta. wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya sai ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke sai ta zuba cikin waken da ke kan wutan sai ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi ya yi ta nuna ya yi ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sai ki ga sai kaman brown haka hmm. wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba hmm. sai sa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza canza maka wani ma kalan yana iya yi kamar cream color duka da yanda kake yadda aka yin da ya sa eh ya sa ban ina so in sani shi shinkafa kowane shinkafa ana amfani da shi kinsa akwai local rice akwai shinkafa dai daban-daban kowane shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya local rice kenan haka ne kasan nan Ghana akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafin eh, kasarsa haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gane nan muna ce masa guni to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abin da ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kaɗan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da 夜晚。 albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin yi amfani da danye kina son kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe Ana nan eh aman wasu kuma ba su sa upu ko suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda yayi miki busasshen eh saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri sai ki daka shi idan kin daka to sai ki kawo shi in dai zaki amfani da jata lalle ne sai ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta dan yana kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita sai ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkono sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duka ya da wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su hada wa'annan kayan duka she su markada cikin blender cikin blender su nika to idan kin nika she ki zo ki dora shi mai a wuta misalin cikin frying pan amma shi wannan shiton yana shan mai sosai yana shan mai sosai idan kin dora she ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika hada barkono eh, ya sunan citta da albasa da jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki so ma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan eh gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko ƙananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ufuku babban kifi ne da ake sa ce su sai dan rabi haka su mun musuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a musuke shi a musuke shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi sa. haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kuno kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi. Wannan shiton kin iya ki musu garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kamar garin kwaki ki sa ɗan ruwanki da gishiri ki dan eh, to idan kika idan ɗibo ɗan shi ton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gani ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗaura ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za ka yi ka ci shi da shinkafa za ki iya cin shi da shi da kunu za ki iya cin shinkafa da wake da shi za a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a cire shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shi to wani har da dage-dage a ciki mhm. to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama oh wake za ki iya ci da komi idan ma kin ga yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen yi yawa mhm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mhm. sannan naman ma protein ne Da kwai. protein ne kifi protein ne amma za ki je ki iske wani gaskiya eh, wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka mm. duka eh, kwakuma duka ana iya sa a ciki a ci shi sa na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito mun ji mun gode sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ni da na gabatar hawa Abdulkarim Yankwani a tare da Hajiya Hafsa Kadiri English. Masu saurare abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. A tun ƙarshen mako lafiya. Yau da shirin su